Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya yaushe ne hillary ta fito ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan. Maza ne yawancin delegates na party daga ward level za ki ga maza ne ba a ba ma mata zarafi su zama delegates. Da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sanu saboda me akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage kwana goma sha shida a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. A ci gaba da nazarin matsayin takarar mata a wannan zaɓe da kuma abin da za a iya yi a cike wagegen giɓin da ke akwai tsakanin takarar maza da ta mata. bakin da muka gayyata sun bayyana abin da ya bambanta takarar mata da ta maza a siyasar Najeriya. Ga mu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar. To Hajiya Binta Kabir barin dawo gare ki. Kina faɗakarwa musamman ta yadda mata za su samu gurabe a harkokin siyasa saboda kare haƙoƙin mata. Kin ji bayanan da suka yi. Kina ganin kamar matan nan yanzu kansu ya waye ta yadda za su fito domin su kare sauran 'yan uwansu mata an ba da misalai kamar ita 'yar takarar gwamnan jihar adamawa binani kenan akwai kuma ita pauline talin da sauran mata dai kina ganin kaman bisa ga faɗakarwanku mata kansu ya waye kuwa na ji magana da duka abokan tattaunawa na suka yi kuma kowane ina so in dauki wani abu da zan yi magana a kai. kamar shi um, namijin malam Ridwan da ya magana akan cewa ai siyasa gugwarmaya ne su shiga a dama da su su nemo matsayi wa kansu saboda ba appointment ba ne na yadda amma ina fatan kana sane da cewa matan sun shigo sun kuma yi gugwarmayan kuma an denying ɗinsu zan baka references ka ga kafin in shiga references din eh, kafin a yi references din ba wai ba sa fitowa bane ni ina yabawa ma kwazo na matan Najeriya saboda me da sun biye yanda ake musu da za su koma ne su yi bacci amma da yake suna son a taso din a yi kuma ina ganin kwazon su kuma ina yaba saboda me ko duniyar da ta fi mu ci gaba uh, kamar america yaushe ne hillary ta fito ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan amma mene ta nuna wa mata a duniya cewa mata suna da matsayin da za su iya wanda ya ci california ka gane ko to idan muka dawo da Najeriya yanzu haka a statistics da zan gaya muku shine wajen mutum 109 su ne senators gaba daya a cikinsu mata tara ne kuma ba don ba su fito ba a majalisa sannan idan ki duba a cikinsu akwai 20 da akwai mutum 360 house of reps amma guda 27 mata ne ba su fito ba ne sun fito amma menene an riga an ba da wani irin fuska na cewa wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi ai tun farko an san mata iyaye ne a gida mu ba mu ki ba mun yadda kuma an san dama tun matan an bar su ne a ta baya na tarbiyya da kula da gida to da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sanu saboda me akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani a wayancin kasashen ana ba su dama ba a danne su misalin daniya a nan shine akwai aisha wani ta contesting a uh, governorship election a 2019 ta ci taraba ta ci aka zo aka ƙi kai kotu ta ci amma menene within the party sai aka zo aka ce mace ce yaya za a yi sarakuna su zauna suna kallanta a matan gwamna bayan muna da al'ada aka rarrashe ta aka ba ta senate wannan ma za a ce bata fito ba ne ta fito amma me aka yi an daidaita aka nuna mata al'ada da culture kuma mace na biyu misali shine akwai wata patricia ete speaker 2017 kafin hawon bankole jimedi dam bankole a lokacin saboda minority na representation women in the national assembly suka yi mata ca suka danne ta da ya zama sun mata yawa sun fi ta opposition ya fi yawa saboda karancin mu tana ji ta gana gani haka aka sauke ta wannan ma bata fito bane ta fito wannan danniya ne bayan wannan akwai a wani misali na wannan mata da ake kira na benue state wannan honorable patricia oga wannan matan ta contesting a uh, wannan ta a for senate and she won amma ƙarshen ta sai aka ce ta yi haƙuri ta dawo party sai aka bata women leader wannan ma duk basu fito ne again presently akwai honorable natasha kogi state central she contested as a governor and now she's contesting under pdp tana contesting for senate a lokacin ta ci amma menene aka compensating ta so kullum mata ana nuna musu yawa ana nuna su karfi ana nuna su muna wurin kafin ku an mai da arena na politics a men's world duniya na maza amma abinda zan gaya maka na cewa ba sa fitowa ban yadda ba suna fitowa To bari koma gare ki a madan Roda Jihota a Hajiya ta yi magana akan waɗansu al'adu waɗansu ko a ce addini ne da sauransu waɗanda maza ke nuna ma mata cewa ba ku isa ku kai wannan gurin ba a'a wannan waɗansu lokatai ana ba matan amma kuma waɗansu lokatai kin ji bayanan da ta yi na cewa ana daniya. akwai al'adu da ko kuma addini da ya danne eh, mata ne a ce mata bai kamata a ce eh, sarki ya zo ya durkusa ma mata ba saboda ta zama gwamna ko kuma da sauran irin waɗannan dai a cikin addinin krista dai ni ban gan wani haka ba domin ko a cikin lokacin old testament akwai matan da suka yi mulki a a lokacinsu so ni ban gan wani inda addini ya ce wai a danne mata kar wani ya zo ya durkusa masu ba domin ko littafi ma ya faɗa a littafin joel sura biyu ya ce ubangiji ya ba da ruhun shi mai sarki bai ce ya ba ma maza kaɗai ba amma ya ce ya ba ma kowa da mata da maza da yara ya ba ma kowa duk wanda ya buɗe zuciyar shiga ubangiji saboda haka maza ne kawai ko al'adu ne wanda ake kokari yanzu a ga yadda za a magance shi shine ya sa mata sun koma baya kuma a cikin magana da ita dokas ta yi ina son kara cewa a mata kamar in kin an je constituency da ward election za ki gani a cikin delegates ba a cika sa mata maza ne yawancin delegates na party daga ward level za ki ga maza ne ko yanzu ne ma ko a wani wuri za ki ga na mace guda ɗaya amma mata ba a ba su daga wannan constituency nasu da ward level nasu ba a ba ma mata zarafi su zama delegates amma yanzu za mu sake faɗa masu cewa a sake yin wannan zaɓe na ward ɗin domin mu mata mu samu shiga bisa ga wannan statistics da muke da shi so mata su yi kokari. To ai a batun delegate ma da kike yi abinda muka gani a zaben fidda gwani na wannan zaɓe da za a gudanar shine wannan naga wa'insu da idona. delegate in ma idan sun je wurin zaɓe har ma waɗanda sun iya rubutu su akan karɓa ne a rubuta sunayen kusan za a ce delegate in ma ba wani amfani suka yi sosai a wurin ba na zaɓen kina ga kaman mata da yake yawancin lokaci ma idan aka ce a'a za a baki eh, dubu goma ba baki ganin kaman za su iya cewa to shi tun tunda dai haka ne ni delegate din ma duk wanda kuka zaɓa ma ku zaɓa kawai to sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa dangane dangane da wannan kalubalen. Kafin nan, a madadin Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Filato da ambasadaro da Godwill Jahota shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Filato. sai Dokas Lenkati Yusuf shugabar kungiyar ma'aikatan gwamnati a jihar Plato mai barin gado da ambasada Ridwan Jimat Imam Malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasra Islam sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jumbe Hamza da ta daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su duniya, su daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke